Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العليم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صلِّ Jama'a masu saurare Assalamu alaikum ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ko a zangon shirin Hausa Radio VOH na wannan safiya kuma na farko a wannan rana ta talata. Da fatan an waye gari cikin koshin lafiya ga dai jiran abin da muke dauke da su a zangon shirin namu na wannan safiya. Akwai labaran duniya kamar yadda aka saba. Daga nan kuma sai mu kawo muku sauran shirye mu da suka hada da shirin nan na duniyar mu a yau. Bayan sa kuma muna tafi da shirin nan na muryar masu saurare. daga nan kuma sai mu kawo muku shirin nan na tarbiyyar iyali bayansa muna tafe da shirin nan na afirka a yau wanda shi za mu kawo karshen dukkanin abubuwan da muke dauke da su a zangon shirin namu na wannan safiya da fatan masu saurare za a biyo mu sannu a hankali tun daga farkon shirin har zuwa karshen sa amma nan da 'yan da kaɗan akwai labaran duniya.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

wato www.hausatv.com a huta lafiya. Abdullahi yanzu lokacin da za a gyara zama domin a saurari cikakkun labaran duniya tare da hassan barka to da farko ga muhimman kanin labaran Ƙungiyar ansarola ta ƙasar Yemen ta ce harin da ta kai haɗaɗɗiyar daular larabawa tsohon taɓi ne muddin ƙasar bata janye hannunta ba daga yakin da Saudiya ke jagoranta kan ƙasar. kasar mali ta ce faransa ce ke bayan matakan da kungiyar ecowas ta dauka a kanta a fagen wasanni kuwa za a ji cewa kamaru da kuma burkina faso sun tsallake zuwa wasan zagayen 'yan takwas a cigabar gasar cin kofin kwallon kafa na afirka don zuga cikakkun labaran ƙungiyar ansarullah da aka fi sani da ta 'yan husi a kasar yemen ta bayyana cewa haɗaɗɗiyar dole larabawa za ta fuskanci wani mummunan martani idan bata kawo ƙarshen goyon baya da take baiwa ƙawancen yakin da saudiya ke jagoranta kan ƙasar ba wani mamba a ƙungiyar ta ansarullah mai suna muhammad al ya bayyana a wata hira da tashar talabijin ta aljazeera cewa akwai mummunan martani da har da larabawa za ta gani idan bata tsame hannunta ba daga kai har-hare kan yemen furcin nasa dai na zuwa ne 'yan sa'o'i bayan da kungiyar ta ansarullah da aka fi sani da ta 'yan husi ta ce ita ce ta kai hare-hare a ranar litinin a birnin abu dhabi na kasar haɗaɗɗen larabawa a matsayin mai da martani kan hannun da haɗaɗɗen larabawar take da shi a cikin ƙawancen yakin da saudiya ke jagoranta ga kasar ta yemen yau sama da shekaru shida kasashen masar da kuma algeria sun tattauna a tsakanin su game da batun sanya baki na kasashen ƙetare a harkokin cikin gidan kasar libya bangarorin sun tattauna ne yayin ziyarar da ministan harkokin wajen algeria ramtan lamrana ya kai a birnin alkahira na kasar masar inda ya gana da takwaransa na masar sale shukri kasashen biyu sun amince da kawo ƙarshen duk wani shishigi a harkokin cikin gidan kasar libya da kuma kwashe dukkan mayaka da sojojin haya na kasashen ƙetare a kasar ta libya haka zalika bangarorin sun tattauna kan batutuwa da dama da suka shafi alakar da ke a tsakanin su sun kuma ƙudiri aniyar zurfafa alakar su a bangarori daban-daban musamman ta fuskar tattalin arziki da kuma zuba jari a ɗaya bangaren kuma sun tattauna kan halin da ake ciki a kasashen sudan mali da kuma yankin sahel da kuma sahara inda suka bayyana wajabcin karfafa haɗin gwiwa ta tsakanin kasashen afirka domin tabbatar da zaman lafiya da tsaro da kwanciyar hankali duba da halin da ake ciki a yankin hambararren shugaban ƙasar gine alfa ya bar kasar a wannan litinin inda ya nufi birnin abu dhabi na haɗaɗɗen daular larabawa inda zai je jinya wannan ya biyo bayan da sojojin da ke rike da mulki a kasar suka amince masa da ya fita domin neman magani na tsawon wa'adin wata guda a ranar biyar ga watan satumban bara ne wasu gungun sojoji ƙarshen jagorancin laftana kanar mamadu dumbiya suka sanar da yin juyin mulki wa shugaba alfa kwande mai shekaru 83 sojojin sun ce sun hamar da gwamnatin kwande ne saboda yadda cin hanci da rashawa da talauci ya yi katutuwa kasar ta gine ƙungiyar kasashe masu ƙarfin tattalin arziki ta yammacin afirka ecowas da ƙungiyar tarayyar afirka da majalisar ɗinkin duniya duk sun yi allah wadai da juyin mulkin kuma har yanzu suna matsin lamba wa gwamnatin riko ta sojoji mai ci da ta miƙa mulki ga gwamnatin rikon ƙwarya ta farar hula to labaran duniyar na fito muku ne daga nan rediyo hausa biyu wacce daga birnin tehran gwamnatin rikon ƙwarya a mali ta ce faransa ce ke bayan dukkan matakan da ƙungiyar raya tattalin arzikin ƙasashen yammacin afirka ta ecowas ta ɗauka kanta shugaban gwamnatin riko ta mali ne shogal mega ya bayyana hakan a wata doguwar hira da gidan talabijin ɗin ƙasar na ortm mali ta kuma sanar da shigar da ƙara kan takunkuman tattalin arziki da ƙungiyar ecowas da emo da e suka kakaba mata ya kuma ce dukkan matakan da aka ɗauka an ɗauke su ne domin ruguza kasar ta mali da kuma al'ummarta da suka riga suka ta tagayyara wanda a cewarsa duka faransa ce ke bayan wannan yunkuri na wargaza ƙasar game da zaɓukan ƙasar Chogal Mega ya goyi bayan samar da sauye-sauye kafin gudanar da zabukan kasar domin kawo ƙarshen cin hanci da rashawa da rashin adalci da kuma matsalar tsaro a kasar in ji shi. Firaministan Riko na Malin bai sanar da wani jadawalin zaɓe ba amma ya ce ƙofarsa a buɗe take game da duk wata tattaunawa da ƙungiyar ECOWAS. a ci gaba da gasar cin kofin kwallon kafa na afirka tawagogin 'yan wasa na kasashen kamar da burkina faso sun yi nasarar tsallakewa zuwa wasannin 'yan takwas mai masaukin baki kamaru ta tsallake zuwa wannan mataki ne bayan ta yi kunnan doki da kabbar ɗaya da ɗaya a wasan da suka buga da yammacin ranar litinin haka ita ma burkina faso ta kai wannan mataki bayan da ta yi canzaras da habasha ci ɗaya da ɗaya habasha ita ce ƙasa ta farko da aka fara yin waje da ita a hukumance a gasar ta bana za a fara buga wasan zagayen 'yan takwas ne a ranar litinin 24 ga watan janairu a wannan talata dai akwai jerin wasanni har guda hudu da za a buga inda malawi za ta fafata da senegal sai kuma zimbabwe wacce za ta kara da gini yayin da gabon za ta fafata da morocco sai kuma ghana da comoros su a wannan talata to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan. yanzu lokaci ne da za a gyara zama domin a saurari sauran shirye-shiryen da muke dauke da su inda za mu fara da shirin nan na duniyar mu a yau duniyar mu a yau jama'a masu saurare assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanku kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na duniyar mu a yau shin da kan dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suka wakana a duniya tare da yin bita a kansu da ma jan mahangar masana a wasu lokutan da bayyana yadda ake kallon lamarin ta fuskoki daban-daban kama daga fuskoki na siyasa ne ko tsaro ko tattalin arziki zamantakewa da dai sauransu a yau shirin namu da Allah zai dubi ne dangane da harin ramuwar gayya wanda mayakan kungiyar ansarullah wanda aka fi sani da alhusi a kasar yamma su hakai akan kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa a wannan litinin da kuma bayyana mahangar masana kan yadda suke kallon wannan batu wannan da shi shine abinda shirin namu yau da Allah zai dubi a kansa da fatan masu saurare za a biyo musu na hankali tun daga farkon shirin har zuwa karshen sa. a wannan litinin goma sha bakwai ga watan janairu ne mayakan kungiyar ansarullah na kasar yamman waɗanda aka fi sani da alhusi waɗanda suke iko da yankin birnin sana'a fadar mulkin kasar da kuma wasu yankunan da suke arewacin kasar suka kai wasu hare-hare a kan kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa a matsayin mayar da martani dangane da wasu hare-haren wanda ita ma haɗaɗɗiyar daular larabawan ta kai a kan yankunan su waɗannan da hare-hare an kai shi ne a kan manyan birane na kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa ɗin da hakan ya hada da babban birnin kasar na siyasa wato abu dhabi da kuma babban birni na harkokin tattalin arziki da kasuwanci na kasar wato birnin dubai waɗannan hare-hare dai an kai su ne akan wasu manyan tankokin ɗaukar mai guda uku bayan kuma har-haren sun nufi wasu muhimman wurare a cikin filan sauka da tashin jiragen sama na birnin dubai da kuma birnin abu dhabi mai magana da yawon dakarun kungiyar ansarullah birgediya janar yahaya sare ya bayyana cewa an yi amfani da makamai masu lizami guda biyar bayan kuma an yi amfani da wasu makamai waɗanda ake harba su da jirage marasa matuƙi wanda ya ce an yi amfani da su a lokaci guda kuma sun kai harin a cikin nasara kuma sun samu dukkanin wuraren da aka saita su yahaya sari ya ce wannan hari yana zuwa ne dai a matsayin mayar da martani dangane da munanan hare-hare wanda dakarun haɗaɗɗe dole larabawa su kaddamar a kan yankunan shigowa da ma'arif da kuma birnin sana'a a cikin wannan mako inda suka yi sanadiyar mutuwar ƙananan yara sannan kuma ya bayyana cewa harin da haɗaɗɗe daular larabawa ta kai tare da ƙasar saudiya dukkaninsu sun fuskanci mayar da martani a cikin wannan mako daga dakarun ƙungiyar ansarallah da kuma dakarun kasar yaman din da suke samun goyon baya da dauki daga mayakan sake na kabilun larabawan kasar ta yaman ya ci gaba da cewa irin waɗannan matakai na mayar da martani za su ci gaba da zuwa matukar dai kasashen da suke yunkurin mamaye kasar yaman da yi mata sabon mulkin mallaka ba su janye daga manufarsu ba a cikin 'yan makonnin da suka gabata ne dai dakarun kasar ta yaman game da mayakan kabilu na kasar da suke mara musu baya da suka hada da mayakan kungiyar ansarullah sa kwace wani katafarin jirgin ruwan yaƙi na ƙasar haɗaɗɗen daular larabawa a cikin ruwan ƙasar ta yaman wanda yake ɗauke da manyan kayayyakin yaƙi zuwa yankin shigowa na ƙasar ta yaman daga cikin abubuwan da jirgin yake ɗauke da su akwai manyan motoci na yaƙi masu silke da kuma tankoki gimi da makamai masu lizami da kuma manyan bindigogi wanda ƙasar haɗaɗɗiyar daular larabawa tana shirin mika waɗannan makamai ne ga mayakanta da suke yankin shibuwa da suke kokarin ikon su a cikin wannan yanki na ƙasar yaman a lokutan baya kimanin shekaru biyu zuwa uku da suka gabata haɗaɗɗe dole larabawa ta sanar da cewa ta dakatar da dukkanin ayyukan yaƙi wanda take yi tare da ƙawancen da saudiya take jagoranta wanda yake ƙaddamar da yaƙi akan al'ummar ƙasar ta yaman sakamakon saɓani da ta rika samu da ƙasar saudiya da kuma hare-haren mayar da martani da dakarun kasar ta yamma masu karka kaddamarwa a cikin kasar haɗaɗɗiyar dolar larabawan musamman ma a biranen abu dhabi da kuma dubai wanda hakan ya sa a tilas haɗaɗɗiyar dolar larabawa ta ɗauki matakin janyewa saboda asarar da za ta iya yi ta fuskacin tattalin arziki sakamakon hakan to amma daga bisani musamman a cikin lokutan baya bayan nan kwatsam an ga haɗaɗɗe dolar larabawa ta sake dawowa a cikin wannan yaƙi inda yanzu haka dakarun haɗaɗɗe dolar larabawa ɗin da kuma sojojin ta haya suke mata yaƙi a yankunan ma'arib da kuma shibuwa musamman ma dai yankin ma'arib wanda yake da matuƙar mahimmanci ta fuskacin soji baya ga hukuma yake kwance akan arziki na ɗanyen man fetur masana da dama dai suna ganin cewa haɗaɗɗe don larabawa ta ɗauki wannan matakin ne bayan da ƙasar saudiya musamman bayan ziyarar da muhammad bin salman hirima mai jiran gidan saudiya din ya kai ƙasar haɗaɗɗe dolar larabawan inda ya gamsar da mahukuntan ƙasar akan dawowa a cikin wannan yaƙi baya ga hukuma saudiya ta miƙa wa haɗaɗɗe dolar larabawan wasu daga cikin yankunan ta mamaye a cikin ƙasar ta yaman waɗanda suke da matuƙar muhimmanci daga ciki har da wasu yankuna waɗanda suke da arzikin ɗanyen man fetur wanda kuma da daular larabawa ɗin ta gamsu da matakin da ƙasar ta saudiya ta ɗauka kuma ta mara mata baya domin ci gaba da ƙaddamar da wannan yaƙi domin mamaye yankunan ƙasar ta yaman masana da dama suna ganin cewa daɗe daular larabawa ta tafka babban kure sakamakon bin sahun kasar ta saudiya da ta yi wajen sake komawa a cikin wannan yaƙi da take kaddamarwa a kan al'ummar kasar yaman domin kuwa ko ba komai hakan zai cutar da ita ta fuskoki da dama musamman ma ta fuskar tattalin arziki kasantuwar cewa kasar haɗaɗɗe dolar larabawa ƙasa ce wadda take ɗaya daga cikin ƙasashe da suke samun haɓakar tattalin arziki yanzu haka a duniya wanda kuma manyan kamfanoni na ƙasashen duniya suke da hannayen jari na biliyoyin daloli a cikin kasar ta haɗaɗɗe daular larabawa musamman ma a birnin dubai wanda shine cibiyar kasuwanci na wannan ƙasa baya ga kuma hakan zai cutar da ita ta fuskacin tsaro kasantar cewa ƙasar haɗaɗɗe daular larabawa ƙaramar ƙasa ce wadda ba ta da ƙarfi na a zo a gani ta fuskacin tsaro bilhassali ma ta dogara ne da ƙasashen yammacin turai wajen ba ta kariya da kuma sama mata tsaro yanzu haka akwai sansanonin sojin amurka da na burtaniya da kuma na faransa cikin kasar haɗaɗɗe daular larabawa da sunan bata kariya wanda kuma waɗannan sansanoni ba su amfanar ita da komai ba a lokacin da mayakan na ƙasar yaman suka kai hare-hare a kan ta a ranar litinin da ta gabata kamar da kuma ba su iya bata kariya a lokutan baya ba a lokacin da suka kai wasu hare-haren shekaru biyu zuwa uku da suka gabata ba ga kuma a cikin 'yan lokutan nan an ga yadda haɗaɗɗe daular larabawa ta tsaya kai da fata wajen tabbatar da cewa ta kwalla yarjejeniyoyi na tsaro tsakaninta da isra'ila inda ta kashe biliyoyin daloli akan wannan batu wanda kuma ga dukkanin alamu abin da ya faru din ya tabbatar da cewa hakan bai iya amfanar da ita ba ba ga kuma a cikin lokutan baya bayan nan ma an ga yadda ta rataba hannu akan kwantaragi na sayan makamai daga kasashen amurka da birtaniya da faransa wanda yanzu haka waɗannan kasashe suna da manyan makamai da suka baiwa haɗaɗɗe daular larabawa waɗanda suke jibge daga ciki har da makamai na kariya waɗanda su ma dukkaninsu ba su iya yin amfani ba da dama daga cikin masana suna ganin cewa irin waɗannan makamai da haɗaɗɗe daular larabawa take sai da kasashen turai da sunan kare kanta babu wani abun da zai iya amfanar da ita bilhassari ma sai jawo mata sarori. domin kuwa ɗaya daga cikin abin da masanan suke buga misali da shi shine mayakan ƙasar yaman sun yi amfani da mukamai ɗaya daga cikin mukamansu na jirage marasa matuki wanda masa ya wuce dala dubu ɗaya zuwa dubu biyu ba a daidai lokacin da ake amfani da makami mai lizami na karkabo jirage wanda masa ya kai dala miliyan ɗaya da rabi zuwa dala miliyan biyu wanda hakan babbar asara ce ta fuskacin tattalin arziki da dama daga cikin masana akan harkokin tsaro inda suna ganin cewa irin matakan da mayakan kasar yaman suka dauka na mayar da martani ga haɗaɗɗe daular larabawa yana a matsayin gargaɗi ne musamman ma dai yadda ƙasar take ta dogara ne ka cokaf a kan ƙasashen duniya domin su taimaka mata wajen samar da tsaronta na cikin gida da kuma kare ta daga hare-hare na ƙetare domin kuwa ƙasashen yammacin turai babban abin da yake a gabansu shi ne maslahar su da kuma abin da za su amfana da shi kai hare-hare a kan kasar haɗaɗɗe daular larabawa abu ne wanda zai cutar da kasar a dai lokacin da su kuma kasashen yammacin turai za su iya masu amfani da wannan damar wajen ƙara tatsar makudan biliyon daloli daga hannunta da sunan ƙara azama wajen bata kariya masanan sun yi imanin cewa abin da yake maslaha kuma hanya ɗaya tilo ta samun mafita ga haɗaɗɗe dole larabawa shine ta rufa ma kanta asiri ta fice daga cikin ƙawancen da saudiya ke jagoranta wajen kaddamar da hare-hare a kan al'ummar kasar yaman wanda hakan shine babban abin da zai bata kariya da kuma samun aminci da tsaro a cikin kasarta da kuma samun haɓakar tattalin arziki da kuma janya tsoro daga zukatan manyan kamfanoni da mamallakansu wajen saka hannayen jari a cikin kasar domin gudanar da harkokinsu na kasuwanci a cikin kasar. to jama'a masu saurare lokacin da muke da shirin riske mu anan zamu ja zaman shirin sai a saduwa ta gaba da yadda Allah za a je mu dauke da wani jigon kafin wani lokaci a madadin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. yanzu kuma sai shirin murya masu saurare Ra'ayoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shirin da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku tuwo a ƙwarya daga nan Radio Hausa BOH. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin. Malami na farko sai ka fara da yayi mana kallaban shirin. da farko suna na mamman biniya yakuba awashe daga birnin tawa a jamhuriyar niger zan yi amfani da wannan dama in miƙa ta'aziyya ga 'yan uwa 'yan ƙasar mali dangane da rasuwar tsohon shugaban ƙasa wanda aka haɓar ibrahim bubakar kaita allah yi mashi rahama kuma shugabanninmu da suke akan mulki suna ga kamar duniya nan ba za ta ƙare ba ya kamata su ɗauki darasi ko ba ko ba mutuwa akwai tsufa balle ma mutuwan ma zauwa za ta yi allah ji kan ambarar shugaban ƙasar mali ibrahim bubakar kaita mu da muka rage allah sa mu cika da imani ku tashi lafiya mamman biniya ya kuba awashi daga tawa Salamu alaikum Radio Hausa Tehran kuna tare da shi tayar daga nan Agar Jamhuriyar Nijar. Yau zan yi kokaci dangance da tsadar rayuwa da muke fuskanta a nan cikin birnin Agar. Musamman ma kayan masarufi. Yau gaskiya cikin rayuwar duniya idan aka ce kayan masarufi suna tsada to gaskiya za rayuwa za ta shiga wani hali za a rinka Eh, talaka za ya kai ga wani abin ma ya neme shi ma ya rasa saboda bai da kuɗin da zai sayan shi ga matsalar tattalin arziki kuma amma rayuwa kullum sai tana ƙara tsada to gaskiya muna mai kira ga resu shugabanni ko kuma in ce shugabannin kasuwanci hakan ga ya kamata su ka sassauta ma tallaka saboda ita rayuwar duniya gaskiya ce ana sassautawa kuna tare shi ta tayar daga nan a garsa jamhuriyar Nijar assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu sashen Hausa na BOH gidan rediyon musulunci suna na hada mai kwamfuta mai yama local government Kyrgyzstan nigeria so a yau ina son ku bani dama domin in yi kira ga shugaban mulkin sojan ƙasar Mali kamata yayi yi amfani da wannan dama ya ba da jadawalin ranar zabe domin gasganta ta ɗaukar matakin dakatar da wannan takunkumin sai baba na gani da aka kakaba wa ƙasar mali da fatar allah ubangiji ya kawo mana ƙarshen duk tashe-tashen hankulan da muke fama da su a mu na afirka da ma duniya baki ɗaya suna na hada mai kwamfuta mai yama local government kevistan nigeria gaba dai gaba dai gidan muryar musulunci na iran salamu alaikum ma'aikatan biyoyi hausa barka da aiki da fatan kuna cikin koshin lafiya kuma da fatan dukkan al'umma da suke sauraron wannan tasha suna cikin koshin lafiya mai magana ni ne yakuba mai aski bararaka jihar da magaran kasar niger a yau zan yi tsokaci ne game da rasuwar hambararren shugaban kasar mali ibrahim bubakar kaita da farko zan yi wa al'ummar kasar mali ta'aziyya da masoyansa da yan uwansa da matansa da Allah ya ba su haƙurin jure wannan rashi da suka yi da mu kanmu kuma Allah ji kanshi Allah gafarta masa mu kuma da muka yi saura Allah sa mu cika da imani kuma muna kira ga shugabannin kasar mu na Afirka da ma duniya baki da da su gane cewa duniya tamkar kasuwa ne idan ka ci kasuwa sai a koma gida da fatan da mu da su za mu gyara halayenmu ga baki ɗaya a tashi lafiya biyoyi hausa bara mai magana ni ne yakuba mai aski ba da raka jihar da magaram Assalamu alaikum sashen Hausa Radio Iran. Lawan Alhaji Abbali a gadas jamhuriyar Nijar. To ma da ra'ayina a yau akan harkar lamarin tsaro da ke haddabar kasashen eh, namu. Lalle ya kamata jami'an tsaro su ma su canza salo yadda suke gudanar da al'amuran tsaron. saboda bai kamata idan za a kai hari ba ku hito cikin rediyo ku ce za ku kai gagarumin hari kuma bai kamata za a je kama mai laihi ba a sa jiniya tana kara a ce kuma an tafi kama mai laihi to don haka yadda su ma 'yan bindiga ke canza salo kuma jami'an tsaron sai kun canza tako yadda za ku ci galaba a kansu saboda kowane lokaci su ma suna sake salon yadda za su cuta al'umma ku kuma sai ku canza salon yadda za ku ceto al'umma daga cikin wannan uku ba ta rashin tsaro shugabannin mu su ma su ƙara kokari su samar ma jami'an tsaro kayan aiki ta yadda za a ci galaba kan yan bindiga ubangiji Allah ya tsare mu ya kare kasashen mu na Afirka da sauran kasashen duniya gaba ɗaya Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sashen Hausa na Jamhuriyar Musulunci Tsohon Tehran kuna tare da Tahir M Tahir Jambulo jihar kano tarayyar najeriya hakika na shigo wannan shirin ne domin na yi tur da allah wadai da wannan kalamin da gwamnan jihar borno ya yi na faɗin cewa ƙananan hukumomi har guda biyu ne ko ma sama da haka wanda suke hannun 'yan ta'addan boko haram ina kira ga shugaban ƙasa muhammadu buhari ya yi wa allah da annabinsa ya ɗauki matakin matakin ƙarshe wanda za a kawo ƙarshen 'yan ƙungiyar boko haram baki ɗaya a najeriya da ma jihar borno gaba ɗaya allah ka kawo mana dawwammamen zaman lafiya a Najeriya baki ɗaya da ma duniya baki ɗaya daga tahir ɗan tahir Kumburi. Salamu alaikum radiyon tayara Ni ne naku sarkin aiki na kasa baki ɗaya. To ɗan da kiyaye akwai bargurbin da za a buɗa daga cikin kogowar ga makwabta su zaɓi da su je a muku ta'addanci cikin ƙasa. Wanga ta'addanci kowa ya san ba al'ada 'yan afirka ba ce kawo mu shi aka yi kuma don a yi amfani da jahilcinmu da tsoro don a zo a kwashi arziki da haka ni dai nake fata allah sa 'yan afirka mu gane da mulkin mallaka ba daidai ba a bar mu shi ba kai dai har yanzu salamu alaikum rahmatullahi ta'ala barkatahu gare ku 'yan takarda masu ta ilimi sunana abdurrahman wanda aka sani da abdo kibiya na kira ku ne daga nan unguwar karamari ta birnin da magaram a jamhuriyar nijar ina so a bani dama zan ka tsokaci ga gwamnatin ƙasa ta jamhuriyar nijar to da allah da annabi gwamnatin ƙasa ta jamhuriyar nijar ya kuke so da talakan nijar an ce ana so a hana wasa ƙobri ta man fetur to in ana so man fetur na cikin ƙasa a rage mishi kuɗi ya komo program ɗin tsohon shugaban ƙasa dala arba'in ko dala hamsin to don me za a kai mai da tsada kuma alhali kasan mu makwabciya manta yana arha kuma a hana mu je mu yi hasa kaburi fi sabilillahi ya kuke so da talakan Nijar abinci tsada man fetur tsada to ku duba ku gani wa abin da tausayi in ko kuna da halin da za ku je ku sayi abubuwa talaka beda fi sabilillahi kuma a hana hasa kaburi to talaka ina zai sa kan shi a duba a duba mai magana abdurrahman wanda aka sani da abdul kibiya na kira ku ne daga nan ungola kadamare ta birnin na magaran a jamhuriyar nijar tokar da a sha'afa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare da ke zuwa muku daga nan radio hausa voh malami na gaba sai ka sha mu je Assalamu alaikum Radio VOH Tehran kuna tare da mai magana Alkasum daga nan Agadez jamhuriyar Nijar. A yau na shigo shirin ina son ba da ra'ayi na saman wanga mataki wanda kasashen tarayya tarayyar afirka au ko kuma ce ecowas wanda suka ɗauka na abin da ya shafi ƙasar mali kun kuma mata takunkumi to muna shan hankalin da kasashen kasashe na afirka abin da suka mamali ba su mamali adalci ba inda adalci ne ba yiwa ƙasar algeria ta ce ita ta buɗe ma ƙasar mali ƙofofinta a buɗe su ba su shi kumya ba da Allah kasan mali tana ciko na hali ku bar ta kan talaka su haɗu su gane ma junan sannan su fito da eh, zaɓe yadda za a yi halatacce amma ku komi naku na ecowas baya da tsari masu cewa suna tutiyar cewa su suna demokrasin ma su suke taka demokrasin ku so kuke a yi zaɓe ƙasar mali ta dawo kuma wajen jiya domin abinda mali ta ɗauka ta yi daidai zaman lafiya ya dawo sannan a shirya zaɓe radio voh mai magana alkasam daga nan a gare su tashi lafiya assalamu alaikum radio iran mai magana amusu mai martaba maraɗi zaria eh ina so in yi magana kan matasa ƙasa ta Nijar gaba ɗaya. Ina kira ga matasan Nijar gaba ɗaya ga mu haɗa kan mukan ƙasanmu. Muna so mu taimaka mu ba da haɗin kai kan ƙasanmu sabida kulawa da junanmu mu matasa kasancewa duk wata ɗawainiya ko wani harkar siyasa ko menene da mu matasa ake alfahari kuma mu ake magana amma da an tashi lokaci ya yi an kai wajen a nemi matasa a yi aiki da su kasancewa sai a maida mu baya ko kasuwa muke yi ko aiki muke yi muke shan wahala sabida ma'aikata ƙananan ma'aikata masu aiki matasa ba su samun abin biyan bukatar rayuwarsu 'yan kasuwa kuma akan taushe su da karhi hukuma ba su da hanyar da za su neman makansu nasu na kansu kullum suna cikin wahala da takura kasancewa ba mu da haɗin kai ne matasan nijar ina kira ga matasa abokaina na nijar gaba ɗaya da su ba mu haɗin kai da hannuwa mu kama mu taimaki kanmu da kanmu kasancewa jagororin da muke ba jagoranta kanmu suna jan mu ba tare da mafita ba na gode daga na kwa musu maradi na gode. To saboda karancin lokacin da muke da shi ina ga da na ra'ayin nema zan da aya a cikin shirin na yau sai kuma wata fitowar idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan a madadin waɗanda aka ji muryoyinsu ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku bisalam a huta lafiya. to yanzu kuma sai shirin na tarbiyyar iyali tarbiyyar iyali masu sauraro barkamu da warhaka ko barkamu saka saduwa a cikin wani sabon shiri na tarbiyyar iyali shiri da a cikin sa ne muke yin dubi kan harkokin da shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara ta hanyar tuntubar masana da mazarta da kuma magada annabawa don su yi mana hannunka mai sanda kan hanyar gina tubarin tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa shirin nan ne da ya saba zuwa muku ganin rajiyon BOH Hausa da ke nan birnin Tehran da ni awal kunyi ke jagorantar gabatar muku da shi da fatan ci tare da mu don jin abin da shirin ya kunsa a wannan karan. a cikin shirin namu na yau za mu ci gaba ne da sauraron shehun malamin nan na ƙasar niger muhammad salih zare da ke da zama a birnin yamai inda zai ci gaba da yi mana bayanin sakon hankoki na littafin harshen hukuk na imam zainal abidina da imam husaini alaihi salam da fatan iyalai suna amfana da wannan shiri yau malam zai tashi ne kan haƙƙin wanda aka haɗa jari da shi muna sauraron malam alim من الشيطان اللئين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا المصطفى محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين سيما صاحب الأسر والزمان أرواحنا له فدا ‘yan uwa masu girma da mutunci ‘yan uwar imani masu mu da mu a wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu godiya muke ta yi ga allah tabaraka wa ta'ala mahalarci mamallakin kowa da komai kuma za mu tashi a haƙƙi na talatin da shida wanda shine haƙƙul khalid maulana ali zainal abidin alaihi salam yake cewa wa amma haƙƙul khalid fa Allah ta gurrahu wala ta gushahu wala ta kadibahu wala ta filahu wala ta kadi'ahu wala ta amalu finti kasihi amalu adu wala zila ya ka ala Maulana Aliyu Zainul Abidina alaihi salam mana magana ko bayani akan hakkin mutumin da kuka haɗa jari da shi. Mutumin da kuka haɗa harkar kasuwanci tsakanin ka kai da shi to yana da haƙƙi a kanka kamar yadda kai ma kana da haƙƙi a kansa wajibin ka ne ko in ce wajibin mu ne mu kiyaye wannan haƙƙin shi fa haƙƙi wani abu ne wanda Allah tabaraka wa ta'ala ba zai taɓa yafe maka haƙƙin wani ba na'am Allah yana iya yafe maka duk abin da yake tsakaninka da shi kai bawa in kai istighfari sai Allah shi yafe maka amma haƙƙin wani Allah baya yafe maka shi don haka idan ka zo lahira da haƙƙin wani to ka tabbata ka tabbata Allah subhanahu wa ta'ala zai ɗiban masa haƙƙinsa a kanka idan kana da ayyukan alkhairi to a cikin ladar ayyukanka na alkhairi za a biya shi haƙƙinsa idan kuma ya zama alkhairinka ya ƙare baka da shi to a cikin zunuban wanda ka zalinta za a ɗebo daidai zalinta sadakai a biya shi don haka wajibinmu ne dolinmu ne mu ne mu kiyaye haƙoƙin bayan Allah haƙƙin wanda kuka haɗa dukiya da shi wajibi ne ka kiyaye wannan haƙƙi na farko kar ka yaudare shi a duk wata mu'amala ta dukiya kar ka yaudare shi kar ka ce ka saka kaza alhali ba ka saka kar ka ce a kan larurar harkan kasuwancin ku ka kashe abu kaza alhali kanka ka kashe ma ba dukiyar ka kashe ma ba kar wani abu wanda ba aikin wannan dukiyar ba ne don karuwarta ko don kare ta naka na kashin kanka ne ka ɗauke shi ka ɗora ma wannan dukiyar da kuka haɗa abu nufi dai ka yaudare shi ta kowace hanya wala ta gushahu kar kai masa rufa-rufa kar ka masa algushu Abu nufi kada ya zama kun haɗa kasuwanci da kai da shi Daurin ka ne kai kake kulawa da shagon ko kuma har kasuwancin kada ya zama abin da ka sayar Allah ya kawo ciniki ka sayar ka je ka sayo wani ka mayar a madadin wanda ka sayar ka ce ba ka sayar ba kar ka yi wannan kar ka masa ƙarya kar ka masa ƙarya kar ka shamance kar ka yaudare shi kai masa shan mata lokacin da baya nan ka wuri wani abu kar ka yi wannan karka kai kai ci idanunsa baya kallo ka yi awan gaba da wani abu daga cikin wannan dukiya wala takdi'ahu bai halatta gare ka ba ka yaudari wanda kuka haɗa harkar kasuwanci da shi. masu raro kada ku shafa shirin na zuwa muku ne daga nan radion boh da ke nan birnin tehran inda za mu ci gaba da jin bayanin malam kan batun karkayi wani abu da zai jajibo wa abokin haɗakarka asara da fatan iyalai suna amfana da wannan shirin karkai wani abu wanda za ka yi ƙoƙarin ɗora masa asararsa, kina komi ka yi shi akan adalci kar ka yi mu'amala da shi irin mu'amala ta maƙiyi wanda kai burinka kullum ka ga shi nashi abu ya yi baya kai ko ka yi gaba to Allah ba zai saka taɓa saka albarka a cikin nakan ba kuma za ka ga shi Allah zai ɗaukaka idan ko haka za ka aikata yanda shi ya baka amana kai ma ka bashi amana yanda shi ya yarda da kai kai maka yarda da shi sanin kowa ne ɗan adam yana so a kyautata masa ɗan adam yana so a masa gaskiya ɗan adam yana so a masa adalci kinan jibilla ce ta ɗan adam baya son zalunci bai so a zalunce shi bai so a takura masa bai so a danne masa haƙƙinsa to kai ma kakkawa wani sanin kowa ne kuma manzo sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya faɗa yana cewa gabnul mustarsilu riban mutumin da ya baka yarda mutumin da ya amince maka ya sake maka komai na sha'anin dukiyarsa ya yarda da kai to amma sai kai ka zo ka yaudare shi kai sai ka zo ka cuce shi kai sai ka zo ka ka'ince shi to wannan abun da ka samu kake ganin ka samu ta hanyar cutansa ta hanyar yaudaransa ta hanyar ɓoye masa gaskiya to riba ne ba riba ba ne wala kowata illa billah kina anan imami ma'asumi yake mana bayani akan haƙƙin wanda kuka haɗa jari da shi alkhalid wa huwa shariku fil mal al abin nufi wanda kuka haɗa jari da shi kuna kasuwa wanda kuka haɗa jari da shi don neman ƙaruwa maulana ali na ya ambata mana haƙoƙa a jere ɗaya na bin ɗaya wanda ya zama wajibi ne tilasi ne ga dukkan waɗanda suka haɗa harkar kasuwanci tare da juna ya zama sun kiyaye waɗannan ƙa'idodi. Wajibi ne, dole ne, tilas ne, kai ka kiyaye shi ma wancan ya kiyaye. Ya zama ana mu'amala ta yarda da juna, ana mu'amala ta amince ma juna, ana mu'amala bayyana a fili ƙarara ba nuku-nuku ba, a'a ba yaudara ba, ba zamba cikin aminci ba, saboda ko ba komai, shi dan uwanka ne. a halitta kuma ɗan uwanka ne na addini wanda ya ɗauki amana ya baka ya amince maka ya amince maka akan dukiyarsa alhali ba ko'ina ɗan adam yake amince ma wani akan dukiyarsa ba amma kai ya amince maka ya yarda da kai da zuciya guda to kai kada ka zame masa macuci kada ka zame masa maha'inci kada ka zame masa mayaudari ka fa sani niyyar da ka zo da ita a cikin wannan mu'amala to wallahi tabbat ita Allah zai bi ka da ita idan tun farko wajen haɗa jarin kai abin da yake cikin zuciyarka shine zaka zambace shi za ka cuce shi to tun nan ka tashi da laifi a wurin Allah ta'ala idan kuma ya zama niyyarka kyakkyawa ce ita ce fatan ka ku haɗa jari don ku samu ci gaba ku samu sauƙin tafiyar da lamari to Allah tabaraka wa ta'ala zai albarkace ka a cikin lamarinka don haka wajibi ne ga dukkan 'yan uwan da suka haɗa harkar kasuwancinsu su kiyaye haƙƙin juna kuma wajibi ne ya zama an san haƙƙin kowa abin nufi an san kasan kowa a cikin wannan mu'amala amma rufaffar mu'amala da ake yi tunanin cewa ai mu 'yan uwan juna ne ba dole sai an san na kowa ba wannan ba mu'amala ba ce ta musulunci akwai haɗari a cikinta don haka wajibi ne mu kiyaye saboda kar mu je lahira da haƙƙin wasu yanan zan takaita wa sallallahu ta'ala ala khair halki muhammad wa ahli baitihi at-tayyibin at-tafirin to masu ga shi dai manin ya fara sakin jiki da waɗannan bayanai sai dai kuma lokacin ba zai bari ba a yanzu sashen hausa na boh da ke nan binin tehran muna ƙara yin godiya ga shehun malamin nan muhammad salah zari da ke birnin yamai ta ƙasar nijar da wannan ɗimin lokaci da ya bayar allah ya saka ya ƙara malam ƙarfin jiki ni kuma awurkun da shirin da gabatar nake cewa wasu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanku kuma da sake saduwa da kowa a cikin wannan shiri na Afirka a yau. shin da kan dubi akan wasu daga cikin mahimman lamura da suka wakana a nahiyar afirka tare da yin dubi a kan su da kuma bayyana mahangar masana wasu lokutan shirin na yau da allah dai zai dubi ne dangane da halin da ake ciki a kan lamura na tsaro a wasu yankuna da suke cikin jihar borno da ke arewa maso gabacin najeriya inda barazanar ta'addancin masu da'awar jihadi ta sake dawowa gadan-gadan da shi kan sa gwamnan jihar borno ya tabbatar da hakan a cikin 'yan kwanakin nan tare da bayyana cewa yanzu haka wasu kananan hukumomin jihar sun koma ƙarƙashin ikon ƙungiyar 'yan ta'adda ta iswap rashin boko haram da ya balle kamar kuma shi ma sanata ali indumi ya tabbatar da hakan wannan da ya shine abin da shirin namu zai dubi a kansa tare da yin dubi a kan lamuran ta fuskokin tsaro siyasa da kuma zamantakewa da fatan masu za a biyo musamman a hankali domin jin cikakken shirin. cikin wannan makon ne dai gwamnan jihar borno baba gana zulum ya tabbatar da cewa matsalolin tsaro sun sake dawowa a jihar tasa inda 'yan ta'adda na kungiyar ice operation boko haram da ya balle suke zama wata babbar barazana a halin yanzu a cikin jihar zulum ya bayyana hakan ne a wata tattaunawa da kwamitin majalisar dattawa akan harkokin soji wanda ya kai masa ziyara a maiduguri ranar laraba 12 ga watan janairu da muke ciki a wannan shekara ta 2022 da ya tabbatar wa kwamitin da cewa a halin yanzu haka ƙananan hukumomi waɗanda suka hada da abadam da kuma guzamala sun koma ƙarƙashin ikon mayakan isop tsagen boko haram wanda ya balle kuma su ne suke cin karansu babu baka a cikin waɗannan ƙananan hukumomi guda biyu na jihar borno a halin yanzu zulum ya bayyana damuwa matuka game da ƙaruwar mayakan isop a jihar musamman ma daga ɓangaren kudanci inda ya ƙara da gargaɗin cewa ɓangaren na isop sun fi boko haram karfi da kuma yawan makamai masu tarin yawa wanda hakan ke nuna da irin barazanar tsaro da ta sake kunno kai a cikin jihar tasa wanda kuma idan ba a gaggauta ɗaukar mataki ba barazanar za ta iya zama illa babba ga mutanen arewa maso gabacin najeriya da ma ƙasa baki ɗaya ya ce a watannin baya-bayan nan jiharsa ta samu kwanciyar hankali musamman a fannin noma sakamakon mik oya da wasu da dama daga cikin mayakan 'yan ta'adda suka yi ga sojoji inda ya ce harkokin noma sun haɓaka matuka a jihar bayan samun ci gaba ta fuskar tsaro to amma kuma wannan sabuwar barazana ta iswap za ta iya sanya murna ta koma ciki shi ma sa nasa bangaren sanata ali indumi mai wakiltar yankin kudancin jihar borno ya tabbatar da abin da gwamna zulumin ya shaidawa kwamitin majalisar wanda ya ziyarce shi a maiduguri inda shi ma nana ta cewa lallai kam a halin yanzu ƙananan hukumomi na abadan da kuma guzamala na ƙarƙashin ikon boko haram ya ce duk da cewa dai salon yakin nasu salo ne na sarka noke saboda haka akan haka ba za a iya cewa ɗaukacin ƙananan hukumomin suna hannun 'yan ta'addan ba ne domin kuwa suna yin gayya ne su kai hare-hare sai abin da suka ga dama wannan lamari da yake faruwa a ƙananan hukumomin abadam da kuma guzamala da wasu mazauna yankin suka ce rashin tabbacin tsaro da ya sa har yanzu kungiyar boko haram din ke cin karanta babu babbaka wasu yankunan jihar ya yi sanadiyar kawo tsaiko ga batun mayar da 'yan gudun hijira zuwa garuruwansu gwamnatin jihar borno a halin yanzu haka dai tana aiki a kan shirin mayar da 'yan gudun hijira na kananan hukumomi zuwa ainihin wurarensu sai dai ana fuskantar tangarɗa nan da can game da lamarin tsaro a wasu wuraren. cikin bayanin nasa sanata indumi ya ce ko ta wajenmu a kudancin jihar borno akwai ƙananan hukumomi waɗanda ɓangaren ƙungiyar isop ke yaɗuwa a wajen kuma suna ci gaba da yin barna su ne masu kashe mana wani babban janar a kwanakin baya muna kuma samun labarin cewa suna tara hanya a tsakanin dambuwa da biyu inda suke karɓar kuɗaɗe a hannun matafiya da mutanen ƙauyukan da suke wajen sannan kuma har yanzu mun san cewa akwai 'yan boko haram a dutsen goza daga bangaren najeriya wato tsaunukan mandara ta wajen karamar hukumar ta goza to amma jami'an tsaro a cewarsa sun ba mu tabbaci akan cewa suna sane da hakan kuma suna ɗaukar matakan da suka dace sanata indima ya ce akwai ƙaukan da mutane sun tsere daga cikinsu baki ɗaya kuma ba a san halin da ake suke ba a yankunan nasu kamar yanzu a karamar hukumar dambuwa akwai mutane da dama waɗanda suka tsere daga wasu ƙauyuka na yankin a cewarsa wani abu wanda yake kara tabbatar da bayanin hukumomi na jihar borno dangane da barazanar isop da shine sakin wani bidiyo wanda sa suke nuna yadda ƙungiyar ta isop suke ikirarin cewa suna nuna yadda suka kai wani hari a wata makarantar sojoji da ke jihar borno a arewa maso gabacin ƙasar a yan harin ana zargin mutane goma ne suka rasa rayukansu kafafen yaɗa labarai da dama a najeriya dai su rawaito cewa makarantar da aka yi harin dai wata kwaleji ce wadda ake kira da tukurburtai rubutai institute for war and peace inda suka rawaito cewa an kashe fararen hula biyu an buɗe cibiyar ne a watan agustan shekara ta 2020 a ɗaya daga cikin matakan gwamnatin ƙasar da take ɗauka na yaƙi da ta'addanci ƙungiyar ta isop ta saki bidiyon ne a ranar 13 ga wannan wata na janairu a manhajar telegram wanda wata kafar yaɗa labarai tasu mai suna amak ta shirya bidiyon a bidiyon dai an nuna mayakan a cikin motocin soji kera kura waɗanda ake kirtastan cewa an kwashe su ne daga hannun sojoji inda suka shiga cibiyar sojojin tare da buɗe wuta ta hanyar amfani da manyan makamai manyan alluna da kuma ginin ya nuna cewa cibiyar ce ta nazarin yaƙi da zaman lafiya ta burte hakanan kuma daga baya bidiyon ya nuna mayakan na isop a gaban kofar shiga harabar makarantar amma ba su shiga ciki har ƙwariyar makarantar ba a nuna yadda mayakan suka rinka saukar da tutoci da kuma ƙona su hakan kuma an nuna su a tsaye a gaban motocin sojoji waɗanda suka kunna mauta sauran hotunan da aka saka guda takwas sun nuna motocin sojoji waɗanda ga alamu ƙungiyar ke son nuna cewa ta kwace su ne ta kuma lalata su hakanan kuma hotunan sun nuna wasu motoci waɗanda lafiyar su kalau wadanda kuma ake kira san cewa mayakan ne suke tuka su to kuma dai ya lamarin yake abin da yake faruwa dai ba lamari ba ne da yake yin bishara ta alheri a ganin masana kan harkokin tsaro waɗanda suke ganin cewa akwai buƙatar a sake ɗaura ɗamara kuma a yi kamar ana yi ta hanyar amfani da wasu sabbin dabaru na daban domin tunkarar wannan babbar barazana wanda kuma duk wani sakaci ko sako-sako wajen tunkarar wannan barazane zai iya haifar da matsala wadda za ta iya shafar najeriya baki ɗaya. jama'a masu sauran lokacin da muke da shi suke mu anan zamu ja zamin shirin sai a saduwa ta gaba da yadda Allah za a ji mu dauke da wani jigon to amma kafin lokacin mu da kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. to don mu kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya amma da yake muna da sauran 'yan daƙiƙoƙi hassan barka ya sake dawowa domin ta so mana wasu da cikin labaran da aka riga aka saurara hassan gare ka ƙungiyar ansarullah da aka fi sani da ta 'yan husi a ƙasar yemen ta bayyana cewa haɗaɗɗiyar daular larabawa za ta fuskanci wani mummunan martani idan bata kawo ƙarshen goyon baya da take baiwa ƙawancen yakin da saudiya ke jagoranta kan ƙasar ba wani mamba a ƙungiyar ta ansarullah mai suna muhammad al ya bayyana a wata hira da tashar talabijin ta aljazira cewa akwai mummunan martani da har haɗaɗɗiyar larabawa za ta gani idan ba ta tsame hannunta ba daga kai har-hare kan yemen furcin nasa dai na zuwa ne 'yan sa'o'i bayan da kungiyar ta ansarullah da aka fi sani da ta 'yan husi ta ce ita ce ta kai hare-hare a ranar litinin a birnin abu dhabi na kasar haɗaɗɗiyar larabawa a matsayin mai da martani kan hannun da haɗaɗɗiyar larabawar take da shi a cikin kawancen yakin da saudiya ke jagoranta ga kasar ta yemen yau sama da shekaru shida kasashen masar da kuma algeria sun tattauna a tsakanin su game da batun sanya baki na kasashen ƙetare a harkokin cikin gidan kasar libya bangarorin sun tattauna ne yayin ziyarar da ministan harkokin wajen algeria ramtan lamrana ya kai a birnin alkahira na kasar masar inda ya gana da takwaransa na masar sale shukri kasashen biyu sun amince da kawo ƙarshen duk wani shishigi a harkokin cikin gidan ƙasar libya da kuma kwashe dukkan mayaka da sojojin haya na kasashen ƙetare a kasar ta libya haka zalika ɓangarorin sun tattauna kan batutuwa da dama da suka shafi alaƙar da ke a tsakaninsu sun kuma ƙudiri aniyar zurfafa alaƙar su a ɓangarori daban-daban musamman ta fuskar tattalin arziki da kuma zuba jari a ɗaya ɓangaren kuma sun tattauna kan halin da ake ciki a ƙasashen sudan mali da kuma yankin sahel da kuma sahara inda suka bayyana wajabcin karfafa haɗin gwiwa ta tsakanin kasashen afirka domin tabbatar da zaman lafiya da tsaro da kwanciyar hankali duba da halin da ake ciki a yankin hambararren shugaban ƙasar gine alfa kwande ya bar ƙasar a wannan litinin inda ya nufi birnin abu dhabi na haɗaɗɗen daular larabawa inda zai je jinya wannan ya biyo bayan da sojojin da ke rike da mulki a ƙasar suka amince masa da ya fita domin neman magani na tsawon wa'adin wata guda a ranar biyar ga watan satumban bara ne wasu gungun sojoji ƙarshen jagorancin laftana kanar mamadu dumbiya suka sanar da yin juyin mulki wa shugaba alfa kwande mai shekaru 83 to don nan ne baki ɗaya ma kawo ƙarshen shirin namu na wannan safiya da jagoranci gamar gabatar muku da shirin na tsawon sa'a guda nake muku fatan alheri a kasance cikin ƙoshin lafiya.